wani mutum kaman yanzu misali abubuwa da suke faruwa yanzu a duniya haka za ka ga mutum ya sha hoton in ya sha menene ya to yana wake wake yana jan carbi amma in ka bashi buta ka ce ma alwala sai ka ga abin ya gagara to kaga abubuwan duk kaga ba mai addinin ake so a gane ba wani abu ne ake so kuma in ka ce menene yasa ka sai a ce ai kai dan izala ne to in dai har gaske su ne suke nema suke kan gaskiya me zai sa ba za mu bi su ba tunda yin yanzu ka zo ka yi abin da yake kamar misali annabi ga wani abu da annabi ya ce na ji wani hadisi da na karanta yake cewa mana haddasa fi amrina haza laisa alaihi amruna fa huwa raddu to tunda manzon Allah ne faɗa kuma ka ce kai masoyin manzon Allah ne me yasa to har ba za ka bi waɗannan abubuwan ba to kaga irin wannan su ne suke sa muna tsayawa muna raba wuta abubuwan muna gani dole abin wani abin in aka yi a gaban ka za ka ga cewa wallahi wannan abin bai kama da gaskiya ba bari in baka misali akwai ta rana mun je zikiri mun dawo wani shehu yana sai wani yaro sai yayi sallah haka wallahi ina gaya maka abin da ya faru ne a gaba na da ya sallah ne she sehun sai ya kira shi sai bai amsa ba yana sallah wallahi da ya taso sai cewa da shi ba a karbi sallan nan taka ba shehu yana kiran ka kage amsa kaga wannan inda har dan Allah kake za ka ga abubuwan gaskiya sun wuce hankali malam alkanawi kana ji wannan abin zan baka shi a cikin littafi ina zuwa ga wani can baba ali tsaye yi magana akwai inda aka ce shehu ko cewa ya kakkai sallah ta kaza to kakkai zan baka shi a cikin littafi amma ga wani baba ali can yana magana baba ali kai dan dariƙa ne baba ali ko ba a ne mala anwar akwai matsala ne Ga wani Baba Ali can. Baba Ali. Mala Anwar, ka san Baba Ali nan na sama ɗan ɗariƙa ne ne? to yaya suke haka ne sai mutum ka hau kawai sai ka zo ka laɓe mana a nan ai wujuduka ka adami ka mu da kai da babu da ne gaskiya ne to gaskiya ne na gode alkanau yanzu mu aikin da muke kawai muna sauraron su mu saurare ku sai mu hada tsakanin qur'ani wannan abin da ka faɗi kana ji a cikin kitabun rima wannan abin da ka faɗi kace ya ce ba a karɓi sallarsa ba tsaya ka ji cikin kitabun rima cikin kitabun rima cikin kitabun rima wanda yake ya ya rabu da hamish na can na ƙarshe na jawahirul ma'ani tsaya ka ji abin da suke cewa cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha hudu tsaya ka ji abin da suka ce dangane da muridi suka ce fa'iza ƙala shehu lahu idan shehu ya ce wa muridi a kaza karanta kaza au salli kaza ko i sallah kaza au sum kaza ko i azumi kaza wajaba alaihi almubadaratu suka ce dole ne ya gaggauta yin wannan abu wajibi ne gare shi suka ce wa kazalika hakan nan iza qala lahu idan shehu yace wa muridi wa huwa sa'imun shi muridin nan yana azumi sai shehu ya ce da shi aftir karya azumin sha ruwa ci abinci wajaba alayhi fitru suka ce dole ne wajibi ne ya karya azumin nan kaji fa au da lahu ko kuma shehun ce wa da muridi la salli kaza kakkai sallah ta kaza ila ghairi zalika izuwa wani haka kaji in shehu yace kakkai sallah ta azahar to kakkai Allah ya ce kai shi ya ce kakkai kaga ya zama Allahnka nan. yanzu ba Allah kake bautatawa ba shehu kake bautatawa in yace kakkai la'asar to bu za ka yi ba za ka saba wa Allah ka bi shehu gashi sun faɗi cikin littafi kuma cewa au ƙala lahu la tusalli kaza in yace kakai sallah kaza to kakai haka in kana azumi shehu yace ya azumin nan sabawa Allah suka ce wajaba alayhi alfitru dole ne wajibi ne ya karya wannan azumin ko kuma shehu yace masa karanta kaza to dole ne ya karanta wannan abu dole ne ko ce yayi azumi wato kaga yanzu ka dawo ta wa shehu ba Allah ba ina la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq yake shi yasa a wani wajen tsaya ka ji wani abu dan Allah so ake fa sai ka ji shehun nan yafi babanka a dariƙa sai ka ji ka iya kashe babanka a kan shehu Ga shi wata kissa ta ƙarya ta ha'inci ta yakar iyaye wai su ce ai tarbiya ake yi wa wai yaya wai su yi biyayya ga iyaye tsaya ka ji wani kissa tsaya ka ji wata kissa na karanto ma a cikin kitabun rima cikin kitabun rima dai cikin kitabun rima wanda yake cikin amishi na jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku tsaya ka ji wata ƙisa suka ce kana li ba'dil mashayikhi muridun sadiqun wai shashin wa'ansu shehunai yana da wani muridi mai gaskiya fa'ara da an yamta sai wannan shehun ya so ya jarrabi gaskiyar wannan muridin wata rana yana so ya jarrabe shi ya yi masa jarabawa faƙara da sai shewin ya ce da shi ya fulanun ya kaiwa ne a tuhibbuni shin kana so na shewin fa yake ga wai muridin shin kana so na ƙala na'am ya sayyidi sai ce eh ina son ka ya sayyidi faƙala lahu sai shi shehun ya ce masa man tuhibbu akthara ana au abuka wane ne ka fi so ni ko babanka da Allah ka jefa shehu yana tambayar yaro don Allah wannan tarbiya ne wa iyaye tarbiya ne wa malami ko shehu ya yi wa yaro wannan tambayan ma cewa wa ka fi so ni ko babanka faƙala sai shi wannan muridin ya ce anta ya sayidi kai na fi so ya sayidi ya shugaba faƙala sai shi wannan muridin ya ce shi wannan shehun sai ya ce wa muridin afara aita ba ni labari lau amartuka an ni bi ra'si abika atuti'uni yace ba ni labari kai muridi ba wa shehu labari da zan umarce ka in ce ka zo ka saro kan babanka ka zo min da shi shehu yake gaya wa fowai muridi da zan ce ka je ka saro kan babanka ka zo da shi a tuti'uni shin za ka yi min biyayya za ka aikata kenan ƙala ya ce ya sayyidi fa kaifa la uti'uka ya sayyidi ta yaya ba zan ma da'a ta yaya ba zan ma biyayya ba walakin na sa'ata tara sai ce sai dai yanzu yanzu zaka gani wato zaka ga aiki da cikawa suka ce faza haba min hinihi sai ya tafi taki a wannan lokacin wa kana zalika ba'da an raqadan nasu lokacin da abin ya faru ya kasance ne bayan mutane sun yi bacci sun kwanta fata sawwara jidara darihim sai shi yaran sai ya haura katangar gidansu na babansa kenan wa'ala fauka satahi sai ya tashi ya hau kan can rufi kan kwano ko kan gini sun da ala abihi wa ummihi kawai sai ya shiga gurin babarsa da babansa fi manzilihi ma a cikin gidansu kawai sai ya haura sai ya dira shehu ya aike shi ya kaso babansa waje da abahu yana zuwa yaron sai ya samu babansa ya qadi hajatahu min ummihi yana saduwa da babarsa muridi ya je shehu ya ce ya saro kan babansa ya tafi zai saro kan babansa yana zuwa sai ya tadda babansa yana saduwa da babarsa Shi ne shine da abahu sai samu babansa ya qadi hajjata min ummihi falam hilhu bai kakkauta masa ba bai yi masa jinkiri ba hatta ya furuga min hajjati har ya gama saduwa din da babar tasa wato bai bari ya gama saduwa da babar tasa ba walakin sai dai baraka alaihi ya durƙusa ne kan babansa wa huwa fawqa ummihi shi baban nasa yana saman mahaifiyarsa faqata ra'sahu sai sara kan baban wa atabihi shaykhi sai yazo da kan gurin shehu wa tarahu baina wulaƙanci sai ya wulla kan baban nasa a gaban shehu kawai ya jefar da shi faƙala lahu sai shehun ya ce da shi wai haka kai canka a taitani bi ra'asa abika yaya za ka zo min da kan babanka faƙala ya sayidi na'am ha huwa za sai ce e ya sayidi ya shugabana wannan shine kan baban nawa gashi faƙala sai shi shewin ya ce wai haka kai canka inna ma kuntu mazihan ai kaɗai ni wasa na kasance ina yi ai wasa nake da kai kaji fa faƙala lahul muridu sai wannan muridin sai ya ce wa shewun amma ana ammani shehu fa kullu kalamika indi la hazla fihi to a wajena ni dukkanin zancen ka babu wasa a ciki shi shehun ya ce da wasa yake ai shi ya ai kwata-kwata kai a ƙarshe abin da suka ce suka ce wai an yi wa shehun mukashafa ne an yi masa mukashafa ne kawai sai ya hango wani mutum wai kafiri yana zina da babarsa kawai sai ya aiki wannan yaron shi muridin don ya saro kansa Ta ji wani rainin hankali shi a wajen muridin kan babansa fa ya tafi sarowa wai daga ƙarshe ashe wai ba babansa ba ne wai wani ne yake zina da babarsa me amfanin kisan nan da suka bayar so suke yi kai a ɗariƙa ka ji za ka iya sara kan babanka a shehu saboda shehu kawai shi ne abin da ke ciki ka ji kana son shehu sama da babanka ka ji kana son shehu sama da babanka za ka iya kashe su ma akan shehu kawai shi ne saƙon da yake ciki wai shi shehun aka yi masa wai mu kashafa wai wannan wani ne yake zina da baban yara sai aka nuna wa shehun sai shewin ya gani wai da shewin ya gani sai ya tura yaron ya saro kan wannan wai ba babansa bane amma shi a wajen famuridin da aka tura da shewin ya tura kan babansa fa ya je sarowa shi shi yayi imani kan babansa ne sai daga baya shewin yake cewa to ba kan babansa bane to so ake zaka iya ji zaka halaka babanka saboda shewin shine sakon kawai to yanzu ma mu kaddara mu ma je ma ba ma ba ma baban yaron ba ne to kai shehu waye ya ce ma in wani yana zina waye baka damar ka tura a saro kansa a shari'a kai alkali ne kai kana tsaye da haddi ne sannan ma muƙaddara kana tsaye da haddi kawai dan an ma mu kashafa kawai ka gani yir kawai sai ka tura a tsayar da haddi ina shaidu to kai inda mutanen suna raina muku kwakwalwa suna mayar da ku kamar dabbobi to abin da ke cikin kisan nan kawai ka ji zaka iya sare kan babanka akan shehu shine kawai abin da nan suke cewa ga wani nan ya hau ga wani ɗan ɗariƙa nan ya turo da wani wannan mun ɗauko ka kai amma ka burge ni ko da zagi za ka hauro kai ni ka burge ni tunda duk sun gudu an baba ali an tashi lafiya alhamdulillah kai ɗan ɗariƙa ne a da kamar iya a da Eh, yanzu yanzu a yanzu yanzu ka bar dariƙa to me yasa ka bar dariƙa yanzu yanzu daga rana mai kamata yau irin yanzu na bar dariƙa har abada insha Allah Baba Ali to me sanadiyar barin dariƙar da kai saboda wannan littafi da ka karanta na san da shi sama da shekara goma na san da wannan littafin kuma kuma ana ana koyar da wannan littafin kullum bayan sallan mangariba a inda nake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Baba Allah ya ma jagora Allah ya faranta ma duniya wa layira. wannan ya nuna daman lokacin da kake yin ɗariƙar kana yi ne don Allah shi yasa da ka yawwa kuma shi yasa saboda irin ku wallahi muke zuwa muke faɗa kan wannan wallahi baba ali insha Allah da yau da yawa din Allah kuke nufata Allah kuke so kawai wa'ansu ne Allah ya jarrabe ku da su suke karkatar da ku maganan gaskiya an nuna mana son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka suke ayi so daga son manzan Allah za a nuna maka kafin ka so manzan Allah kuma sai ka so shehu haka suke akaram kalla wallahi yanzu nan wani bawan Allah ya bar dariƙa mana. kuma mala alfako na fahimce ka kana zuwa wannan gidan nawa na gane ka sarai sai ma ina zuwa sosai shi yasa na ce wa malam anwar wannan ɗan ɗariƙa ne na san kai ɗan ɗariƙa ne na sani sarai ina kallon ka malam ali to wala malam ali saboda irin ku ne muke wannan bayanin da yawa malam ali da yawa ha'inta ku ake da yawa Allah ima albarka amma malam ali in mutum ya bar dariƙa ba a ce ko sai ka shiga izala ko sai ka a'a kawai abin da ya kamata ka yi shine ka rungumi hadisan manzan Allah duk inda ka ga malami wanda ya tsaya akan Allah annabi kawai burinsa abu manzan Allah malaminka ne kuma ka dage da karatu in ma akwai malama da suke kusa da ku waɗanda za ka sa littafi ka ringa zuwa suna biyan ma yanzu haka ina yin riyadi salihin ina yin akamu janais Allahu akbar Allahu akbar talata da ranar alhamis ka yi daidai masha Allah masha Allah Allahu akbar daman kana ji haka abin yake kana karatu kana karatu kana cikinsu kana karatun kana ji in dai illar ai ba sa zuwa ai su ji ne shi yasa suke cewa da mabiyansu iya gudunsu iya ladansu ai kaga ko littafin a uh, riyadi salihin da muke karanta ma ba a masallacinmu muke yi ba saboda in kana karanta takardar littafin riyadi salihin za ka ga halaye ne na mutanen kirki kala-kala wanda kuma bai yi kama da na mutanen mu ba hajjiku ku wallahi haka ne na dade ina karanta tun ramadan da ya wuce na fara gaskiya ne allahu akbar allahu to amma gaskiya ko shekarar nan da ya wuce ma ni gaskiya ban sa karfi a maulidi ba saboda ina jin kaman ina yin kuskure ni da iya abin da aka koya min da abin da malam ya karanta duka ɗaya ne ban ji canji ba sai dai ka san in da su koya maka irin wayan littattafan abubuwa da za su gaya maka mafi yawanci za su dinga ka maka wasu labari ne na wasu malamai da kuma irin tasuniya da shehu da irin mafarki da shehu ya yi kuma a yadda suka nuna cewa duk mafarkin shehu gaskiya ne in shehu ya yi mafarkin ya ganka aljanna lalle lalle kai dan aljanna ne in shehu ya yi mafarkin ka saki matanka lalle lalle dole ne ka je ka saki matanka ba ma shehu ba akwai malamin mu ko a nan inda nake a borno akwai malamai wanda gaskiya in ka je gidansu ka ga yadda ake yin abubuwa kasan cewa ko kuskure Allah ya sa kama da alkhairi a 'yan ɗariƙan fadis sun sauka eh baba Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya tabbatar da kai akan sunna wallahi eh shi yasa muke